Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, da kuma a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niyya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a ƙasar ghana kuma za ku iya kama mu ta alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 21 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To ana ci gaba da zaman ɗaɗɗara tsakanin ƙasashen duniya dangane da ƙwace jirgin ruwan dakon man mallakar Birtaniya da Iran ta yi. Wasu hare-hare sun yi sanadiyar mutuwar mutum akalla goma a Pakistan yayin da tsananin zafi da ake fuskanta a nan Amurka ya yi sanadin mutuwar mutum shida. tsakanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji wata hira ta musamman da murya Amurka ta yi da Aisha Sese, 'yar jarida da ta wallafa wani littafi kan 'yan matan Chibok da aka sace a Najeriya da kuma abin da gwamnatin Najeriya ta ce dangane da wannan littafi. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa. sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tsakanin ƙasashen duniya dangane da ƙwace jirgin ruwan dakon mai mallakar Birtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz. yayin da birtaniya ta yi gargaɗi daga kausan harshe ga hukumomin tehran a kuma daidai lokacin da ita ma iran take cewa kama jirgin na birtaniya mataki ne na mai da martani a ji asabar ofishin harkokin wajen birtaniya ya kira jakadan iran da ke london kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya ce tehran ta ɗauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargaɗin cewa martanin da birtaniya za ta ɗauka ba zai yi mata daɗi ba a jiya asabar ita ma majalisar shugabancin kasar ta iran ta ce iran ta ɗauki matakin ne saboda birtaniya ta sa hannu a kama wani jirgin ruwan dakon manta da aka yi makonni biyu da suka gabata wanda ke ɗauke da galan ɗin mai miliyan biyu a kusa da yankin tekun birtaniya a gibraltar da ke gabar tekun ƙasar spain wani harin bindiga da na kunar bakin wake da aka kai a arewa maso yammacin pakistan sun halaka mutum goma ciki hadda jami'an tsaro kana ya jikkata kuma wasu sama da talatin shugaban 'yan sandan birnin yankin da ake kira dera ismail khan salim riyas ya faɗa manema labarai cewa wani gungun mutane hudu dauke da makamai ne suka kai harin akan babura da safiyar yau lahadi inda suka buɗe wuta a wani shingen bincike har suka kashe 'yan sanda biyu sannan daga baya wani dan kuna bakin wake wanda ya shiga burtu da hijabi ya tarwatsa kansa a kofar shiga asibitin da aka kai waɗanda suka jigata a harin farko inda a nan ma wasu ƙarin mutane suka mutu ƙungiyar taliban dai da ke pakistan ta ɗauki alhakin wannan hari a wani saƙon imel ta aiko wa murya amurka inda ta ce hare-haren martani ne ga kisan wasu shugabanninta da 'yan sanda suka yi a kwanan nan. jami'an lafiya a nan amurka sun ce tsananin zafin da ya mamaye wasu yankunan kasar ya taimaka wajen mutuwar mutum akalla shida kafofin yada labarai da dama sun ce an samu mace-macen ne a jihohin maryland arizona da arkansas a jiya asabar hukumar kula da yanayi ta amurka ta yi gargadin cewa za a fuskanci matsanancin zafi mai cike da hadari a ƙarshen makon da ya gabata wanda zai iya haifar da matsananciyar gajiya wacce za ta sa har mutum ya fita a hayyacinsa muddin mutane ba su bi matakan da suka dace ba hukumomin sun kuma ba da shawara ga 'yan uwa da makwabta da abokanai da su daga duba halin da junansu ke ciki musamman ma gajiyayyu da ke zaune a ɗaki ba sa iya fita domin sanin halin da suke ciki yanayin zafi ya karu matuka a birane da ke yammacin tsakiyar amurka da kuma nan gabashi a 'yan kwanakin nan hukumomin birane sun ba da umarni a bar tafkunan ninkaya ko kuma swimming pool su kasance a buɗe na tsawon lokutan da suka ɗara na da tare da aikewa da sakonnin matakan da mutane kamata su ɗauka muddin wannan zafi mai tsanani wato inda anan washington ya kai maki 38 new york kuma ya kai 33 duk a mataki na ma'aunin digirin celsius labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc duk da yanayin tsananin zafi da ake fuskanta dubban mutane sun hallara a titunan birnin hong kong a yau lahadi a ci gaba da jerin zanga-zangar da ke adawa da wani kudurin doka da zai rika ba da dama ana mika waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa china domin a yi musu shari'a sanye da bakaƙen kaya masu zanga-zangar sun yi ta tattaki rike da wani babban ƙyalle wanda aka rubuta a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa doka cikin 'yan watannin da suka gabata an yi kiyasin miliyoyin mutane ne suka bazama akan tituna domin nuna adawarsu da kamun lode mulkin lam kerry lamarin da ya haifar da mummunar tarzomar da yankin na hong kong bai taba ganin irin ta ba cikin shekaru 22 tunda turawan mulkin mallakan birtaniya suka mai da yankin karkashin ikon china ita dai lam ta ba da haƙuri ga al'ummar yankin kan wannan ƙudurin doka da ya janyo wannan tashin tashina inda ta ce ya mutu kurmus amma zanga-zangar da aka yi ta yi ta jirkice ta koma ta neman a samar da sauyi a fannin demokuraɗiyya a kuma gudanar da bincike mai zaman kansa kan zargin da ake cewa 'yan sanda sun nuna karfin tuwo yayin da suke tarwatsa masu zanga-zanga a yau lahadi al'ummar ukraine ta ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a wani zaben 'yan majalisu da ya zo babu tsammani wanda sakamakonsa shi zai kara jaddada zaben sabon shugaban ƙasar da aka yi a watan afrilun da ya gabata wani gagarumin goyon baya da aka nuna wa vladimir zelensky damar wato ya bashi damar ɗarewa kan karagar mulkin ƙasar zelensky ya kasance mai wasan barkwanci wanda ke yawan fitowa a matsayin shugaban kasa a wasannin kwaikwayon da yake yi ana sa ran jam'iyyar sabon shugaban kasa ta wato ta taka rawa na wato ta taka rawa a gani a wannan zaɓe inda akasin hakan zai tilasta mata kafa gwamnatin haɗaka masu fashin baki na cewa mai yiwa wannan majalisa ta iya zama bambara kwai lura da cewa kashi saba'in cikin ɗari na adadin mambobinta duk sabbi ne. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu dai ana ci gaba da tsokaci kan littafin da 'yar jarida aisha sese ta wallafa mai taken beneath the tamarin tree da nufin ci gaba da tunatar da hukumomi bukatar ganin an kubutar da sauran 'yan matan na chibok inda yayin da wasu ke yaban littafin wasu kuma cewa suke littafin na cike da kurakurai a wata hira da ta yi kai tsaye da shirin africa 54 na murya amurka esther getty ewart ta tambayi aisha sase abinda ya kwadaitar da ita ta rubuta wannan littafi kan 'yan matan na chibok aisha what drove you to author this book aisha menene ya zaburar da ke kika rubuta wannan littafi A matsayina na wacce take aiki a gidan talabijin na CNN a lokacin da wannan labari ya bayyana, na kuma bi diddigin labarin cikin waɗannan kwanaki da makonni. Abin ya taɓa ni matuƙa lura da asalina a matsayin 'yan Afirka a kuma matsayi na ɗiya ga wata mata wadda ta girma a wani yanayi shigen na 'yan matan Chibok a ƙasar Saliyo da ke makwabtaka. Wannan labari ya taɓa wani abu a fannin rayuwata saboda haka yadda labarin ya karaɗe ko ina ya zaburar da ni amma karaɗe ko ina da labarin ya yi na ɗan wani lokaci ne sai kuma komai ya lafa amma na ci gaba da bibiyar labarin na kuma kasance ina tuntuɓar al'ummar yankin na Chibok da masu fafutuka a lokacin da aka sako rukunin 'yan mata na farko a shekarar 2016 na yi maza na tafi Najeriya domin na ɗauko wa CNN labari Esther wannan ba labari ba ne da zan yi watsi da shi. Na yi tunanin babu wanda ya wuce wani mataki da ya haura ba da labari a farko. Sannan babu wanda ya san ko sunayen waɗannan 'yan mata har na tsawon wani lokaci. Saboda haka naga ya kamata na yi amfani da wannan littafi nawa na yi wannan gyaran. Aisha, kin yi magana da waɗannan 'yan matan bayan da aka sako su. Me suka faɗa miki dangane da abin da ya shafi yadda aka rike su? Menene ya fi so sami kirai? Abin da ya fi da min hankali shine waɗanda suka sace su ba wai kawai sun mayar da hankalinsu kan sace su bane ko kuma raba su da iyalinsu. A'a sun dage sai sun mayar da su musulmai sannan sun ce dole sai sun auri wasu daga cikin waɗanda suka kama su. Na kasa mantawa da wannan lamari ya kuma ci gaba da damuna a zuciyata saboda yadda aka rika dukansu ana hana su abinci. ci da kuma fargaban mutuwa sanadiyar hare-hare da dakarun Najeriya ke kaiwa saboda suna kai su mame ne ta sama akan mayakan na Boko Haram. Wannan fargabar da suka yi ta fuskanta Esther ya daɗe yana damuna musamman yadda suke fargabar rayuwarsu na tsawon wani lokaci. Sannan ina so na nanata masu kallon ku irin munanan halin da iyayen waɗannan 'yan mata suka shiga waɗanda suka shiga wani yanayi na tunanin cewa gwamnati da ma sauran sun yi watsi da su. And the and Da yake kin ambaci gwamnati, da yawa daga cikin masu fafutuka suna cewa gwamnati bata tabuka komai ba. Kamar me kike tunanin iyayen waɗannan 'yan mata suke so duniya ta sani. 276 girls were swept up that night. 57 escaped in the hours cewa 'yan mata 276 aka sace a wannan dare, 57 suka tsere bayan aukuwar lamarin. Aka nemi 219 aka rasa, an shiga da su cikin daji. Ina so kowa ya sani cewa iyalai 212 suna nan suna fama da alhini Esther. Waɗannan iyalai suna roƙon duniya ta yi amfani da muryarta a mataki na bai kawai ɗaya ta matsa gwamnatin Najeriya ta faɗa musu me take yi wajen neman waɗannan 'yan mata domin a mayar da su gidajensu. Kin san waɗannan 'yan mata na da muhimmanci shi ya sa na rubuta wannan littafi na san cewa yaran nahiyar Afirka na da muhimmanci. 'Yan matan Afirka ma na da muhimmanci. Zancen da ake yi cewa waɗannan 'yan mata daga nahiyar Afirka suke kuma akasarinsu sun fito ne daga gidaje marasa ilimi ba zai nuna cewa ba su da daraja kamar ta takwarorinsu da ke yammaci ko sauran sassan duniya ba kuma ina ci gaba da goyon bayan iyalan waɗannan yara wajen cewa lalle 'ya'yansu na da muhimmanci kuma ya kamata a yi dukkan abin da za a yi domin ganin an kwato su. Everything possible should be done to bring them I understand you have decided this is as well as you Na fahimci cewa wannan shi zai zama batun da za ki rika fafutuka a kai. Sannan kin kirkiri wani shiri wanda zai rika mayar da hankali kan yadda mata za su rika jagorantar ire waɗannan fafutuka. Ko za ki iya faɗa mana kaɗan daga cikin abin da kike so ki yi wajen ganin ba a manta da wannan labari ba. A kuma tabbatar da cewa an karɓo waɗannan 'yan mata sun koma gida Make sure that these girls come back home to their parents. Yeah, um, we can lead, women everywhere can lead is my non-profit organization. Shirin We Can Lead wato mace za ta iya jagoranci a ko'ina wata kungiya ce da na kafa wacce babu ruwanta da riba wacce ke gudanar da ayyuka a wajen saliyo inda daga nan na fito kuma iyayena ma daga nan suke. Sanadiyar ayyukan kungiyar yanzu haka akwai 'yan mata kusan 600 da muke raino domin su zama mata masu faɗa aji a nahiyar Afirka a nan gaba. sannan mu ci gaba da ɗabbaka wannan al'amari da ya faru ta hanyoyi da suka dace kuma burinmu mu ga cewa mun ɗauki wannan ƙungiya mun zagaya da ita cikin nahiyar afirka da zimmar zaƙwalo irin basirar da 'yan mata ke da ita dangane da batun 'yan matan cibak kuma zan yi amfani da wani kaso na kuɗaɗen da wannan littafi zai samar wajen tallafawa 'yan matan waɗanda akasarinsu suna makaranta domin su manta da irin ukubar da suka fuskanta makaranta a lokacin da ake tsare da su na tsawon wani lokaci. Mun san cewa aikin fafutuka na da tasiri saboda haka kada mutane su fara tunanin ko ba za a saurare su ba. Za mu iya samar da sauyi ta hanyar amfani da muryoyin. dan kina da wani abu da za ki wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yanzu, me za ki ce masa? Listen, the president of Nigeria deserves the credit for bringing 103 girls back. Shugaban Najeriya ya cancanci yabo saboda ya kubutar da 'yan mata 300 babu wanda ya isa ya musanta wannan kokari da gwamnatinsa ta yi amma babu daɗi a ce an bar iyayen sauran 'yan matan cikin duhu abinda suke ji kamar ba a damu da su ba saboda ba a kula su saboda haka roƙona ga shugaba Buhari shine ya rika magana da iyayen 'yan matan nan ya nuna musu cewa yana yin wani abu na san cewa lamarin na da sarƙaƙiya lura da cewa ƙungiyar ta boko haram ta ɓangare amma kai kaɗai ne kake da ƙarfin ikon yin wani abu a matsayinka na shugaban ƙasa domin a dawo da waɗannan 'yan mata wannan shine roƙona a mayar da wannan batu mafi muhimmanci a nuna wa duniya cewa shugabannin afirka sun damu da yaran nahiyarsu kuma sun damu da mata aisha sase kenan wacce ta wallafa littafi kan 'yan matan chibok To tuni dai gwamnatin Najeriya ta mayarwa da marubuciyar littafin martani inda ta ce littafin ya taɓo wasu batutuwa da ba haka suke ba. A wata sanarwa da kakakin shugaba Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu ya fitar a baya ta nuna cewa marubuciyar ta yi kuskure da ta ce gwamnati bata san wanda za ta tattauna da shi ba kan batun karɓo 'yan matan saboda ta Boko Haram ta ɓangare gida biyu. sanarwar ta garba shehu wacce aka aiko wa murya amurka ta kafar imel har ila yau ta ce kuskure ne da aisha ta nuna cewa yanzu haka babu wanda ya damu da 'yan matan a najeriya idan aka yi la'akari da cewa gwamnati ta buɗe wani sashe na musamman a ma'aikatar kula da harkokin mata domin ɗaukan nauyin dukkan al'amuran da suka shafi batun sace 'yan matan ya ƙara da cewa babu wanda ya cire tsammani za a karɓo ɗaliban kuma gwamnati na alfaharin cewa mutane da ƙungiyoyi da ƙasashe na ci gaba da nuna sha'awar haɗa kai da ita domin ganin an ƙwato 'yan matan na chibok kaɗan kenan daga cikin abin da kakakin shugaban najeriya malam garba shehu ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar Madalla masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A wannan makon shirin namu zai mai da hankali akan rahoton da wakilinmu da ke jamhuriyar Nijar, Sulamumin Barma ya haɗa mana. kan yadda matasa suke amfani da mugun ƙwayoyi a ƙasar. Wani ɗalibi a jami'ar Zindar, Adamu na Geza, ya gudanar da bincike akan abin da ke jefa matasa cikin mummunar ɗabi'ar shaye-shaye, inda binciken nasa ya gano cewa ɗaya daga cikin abin da ke sa matasa shaye-shaye shine rashin aikin yi. Ga dai silamu muni da rahoton nasa. ta'ammali da miyagun kwayoyi wani al'amari ne da sannu a hankali ke ƙara gawurta a ƙasashe masu tasowa lamarin da ake alakantawa da wasu tarin matsaloli masu nasaba da sakacin al'umma a kowane mataki jamhuriyar nijar kamar sauran kasashen afirka ta yamma ba ta tsira ba daga wannan mugun alkaba'i lamarin da ke tayar da hankalin jama'a. Zan ga sai sai don kwaya da aka gaskiya ya yawa cikin garin Agadas. Baya ga taron ko ina ana ta sai da ta. Ta zama kamar da ruwan dare a dauki mataki fi sabilillah. Yan kwaya sun yawa cikin tashar nan. Kowa ya san abin da ake yanzu cikin tashar ga. Da ka shiga yanzu kiran ka ake ana sai ana nuna maka ita kawai da ake sai da abinci. Abin da ya kamata iko sa dauki mataki. Kwarai ko na kawo cikas. Tunda yanzu da ka daga nan wurin in ba kaurin wurin shagon ka dan kwaya zagewa ya sarbo wani abin ka ya tahe shi. Ai kaga ba daidai bane wannan. Amma iko ko su ɗauki mataki abin ya yi yawa. matsala ga ta nan ga su gizan za ka shiga tasha haka za tare ka da kwaya iri iri ana cewa ga yan na yan gana wanga yan ta ce su tare ka da kwaya ko mutsuwanka ga ne na za ka shiga tasha wallahi kawai iko ɗauki mataki ya zo tarwatsa su inda kowa iya kallon kwatsan kanin su ya kamata iko ya hana kuma nan gurin zikare goma ba ka wuce ba a kwace maka kaya ba nan gada tsohuwar duwan gada waga in ka zo ka kasa an dai kare goma ko goma da rabi an tare ka yau to kuma ina wannan matsala gaskiya harshen aiki ne wallahi yanzu in ka ce ka ɗauki lebar nan a muka rami jika jika ta katanga tana kwashe su kai ne rishin aiki ne ka mana cikin tasha ana sai da kwa mana ba ka shiga gani ka shiga tarka ba baki wallahi ka tarka ka gangan ta dare ka ce ya ne har da geman gaba ka ce mini ne an gani da tsaro muke so Allah taimaka Allah taimaka gaskiya mataki dai a samu aiki a basu rashin aikin yi na daga cikin matsalolin da binciken wani ɗalibin jami'ar Zandar Adamu na Geza ya gano a matsayin dalilin da ke jefa matasa cikin wannan harka ta sha da masafarar miyagun kwayoyi gaskiya dai abin da muka gani abu uku ne suke sa yara suna shaye-shaye na hwari akwai rishin aiki yara ne kullum a zaune basu zuwa basu da wata occupation kullum suna nan a zaune basu da aiki kenan kawai ya shaye shaye an wani abokin su ya samu su zo su sha an basu samu ma za su taya su huta su je su yi dai yanda za su yi su sha abu na biyu akwai kamar bin hallo kamar yan lakwal ma an ga akwai yan lakwal hayan university an sha kama a nan garin suna shan kwaya ya gane ko su kuma wannan ai baiwa a yi hira aiki a saman 'yan jami'a ko 'yan lakwal saboda 'yan lakwal ma sha suke ta kafa ana shigowa ta ko ina ta shakki ta komi da komi ana sayo kwayar wannan babu alƙalin ma duka na kasa amma a yamai in ka leka a cikin rezo sosio da talabijin haka kana gani a yamai kullum ana kakkama kwaya na murin lika ya yamai ma wannan fenomen in gaskiya ya hi na zandar in ka leka mutanen da suke a yamai sun lubuka hudu na zandar kuma akwai matasa farsko duka jama'an nijar in ka ɗauki kashi ɗari kashi tamanin duka matasa ne. sai dai shugabannin al'umma na ganin bukatar su da kansu matasa su yi wa kansu fada. ni ne ahmadu malam mama shef dikarci nasarawa idi eh, ni sai in ji ana cewa rashin aiki amma a gaskiya eh, yaro duk da kasashe lokal ya kan gari kasashe karatun muhammadiya ya kiya in ya ka shekara goma sha hudu kana da aboki minize kana da aboki ferayar kana da aboki kulumbe kana da aboki mai abin don wuta kana da aboki tela kana da aboki direba kana da aboki magini menene zai sa ba ka kama ba hannun yaron nan ka kai shi kana da aboki mai garaji ka kama hannun yaron ka tun yana shekara goma sha hudu ka ce mashi wani eh wannan wurin na kaka ka koya aiki amma in ka ga baka da abin da za ka ci abinci na raba a baka ba ka tambaye shi ba ka zo gida kai ka koma kaɗai duk wanda ya hori dan shi in ka hore shi sai ya kama aikin wannan ya iya to bayan shi in ta taso wannan aikin za ta yi in ba ta yi ma kai kanka za ka yi ide ka kai shi wani wuri kanan na kai kama aiki don in ana yin haka komi bai samuwa kawai ka ji abin da ya taɓarɓara ba wani rishin aikin yi akwai shi. sakacin uwaye akan maganar tarbiyyar yara da rashin zuba ido domin tantance abokan da yara ke mu'amala da su a unguwa ko a makaranta na daga cikin abubuwan da ke jefa matasa cikin haɗarin rungumar wannan mummunar ɗabi'a in ji musa adamu isaka jami'in kula da ci gaban matasa akwai rashin eh, fahimtar juna na tsakankanin ɗiyan da uwayen nasu su uwayen basa kula da hakkin ɗiyansu yanzu sai aikatari babanka ko ɗan kasuwa ne ko kuma wani ma'aikacin gwamnati ne ko kuma eh, wani ɗan neman abincin shi ne hakan ga in ya kaɗa ya tafi gida ya bar gidan shi bar ruwan da ya koma gida wani gamin sai marice kwarai sai dare da rana bisan abin da duka yaro yake yi ba su kuma uwayen mu mata suna dan responsibility din su na ƙara barin yaran su shiga cikin taɓarɓarewa wannan tunda in uba bayanan ke uwa ke ce ya kamata a wuni ki san yaron ki ina ne ta yi da waye ke tare su wane ne abu shi in su Allah shi in kin san mutane na kirki ne tunda mu a can da eh, mu suna kwatanta mana yaro in kana tare da aboki uba za ka yi kiran yaro ka tambaye shi wai shi wannan yaron wanda kuke tare shi dan gidan wane ne in ka tabbata da baban shi salihi ne mutumin kirki ne sai ka kyale shi a wuce Allah sa albarka a cikin taron ko Allah sa ya zama alheri in kuma mutum ba na kirki bane ba dan zaka ja kunnan shi kuma ka sa uwar ta duka dibin shi de pray in yana bin shi ko baya bin shi ka sa ka hukunci a sama kan shi to yanzu kowane yaro ban ruwan shi da eh, uba bar ruwan shi da yaro da yake tare da abokai ko wasu abokai sai ka dauka tare da danka kawai sai ta yawo Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban rahoton. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Musulamu mini Barma da ya haɗa mana rahoton sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. san wewe da kwaya tun dauga gaye ne san wewe da kwaya tun dauga gaye ne Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Aiki Tela Malam Maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya duk a jihar Jigawa. Inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku bamu dama mu jajanta wa rundunar sojojin mu Najeriya. a bisa harin da aka kai musu a jihar borno allah ya kiyaye gaba ya kuma ba su nasarar wannan yaƙi da 'yan ta'adda sai saƙo daga mansur baba wuro na fada da tasi'u ismail zita gozaki inda suka ce assalamu alaikum voa hausa muna fatan allah ya sa taron da gwamnonin jihohin ƙasashen yankin tafkin chadi suka gudanar a jamhuriyar niger ya zama silar kawo ƙarshen hare-haren ta'addanci shi sai saƙon malam usaini dangote karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacakal inda suka ce salam voa hausa da allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin jihar mu ta yobe da ta yi wa allah da annabinsa ta dubi al'amuran garin wacakal da ke karamar hukumar karasuwa da idan rahama na gyara musu wata gajeriya hanya da bata wuce tsawon kilomita uku ba amma matsalar da al'ummar garin suke fuskanta abubuwan babu daɗin ji da fatan fatan gwamnatin jihar mu ta Yobe ta ji wannan kuka namu ta kuma share mana hawayenmu. Wasikar mu ta ƙarshe wasikar haɗin gwiwa ce daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima da Malam Umaru Kamba ya wuri da Sani Mai Lange-Lange Yalwa ya wuri. inda suka ce VOA Hausa muna taya ilahirin jama'ar ƙasar Algeria murnar lashe kofin Nahiya Afirka da aka kammala a ƙasar Masar. Ko da shike ba haka muka so ba wai kanin ango ya fi ango kyau domin mun fi so a ce ƙasarmu tarayyar najeriya ƙasarmu ta gado ce ta ɗauki wannan kofi to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku kafin mu kammala shirin namu sai labarai amma a takaice. ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen duniya dangane da kwaci jirgin ruwan dakon mai mallakar birtaniya da iran ta yi a yankin mashigin hormuz yayin da birtaniya ta yi gargaɗi daga kausan harshe ga hukumomin tehran a kuma daidai lokacin da ita ma iran take cewa kama jirgin na birtaniya mataki ne na mai da martani a ji asabar ofishin harkokin wajen birtaniya ya kira jakadan iran da ke london kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya ce tehran ta ɗauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargaɗin cewa martanin da birtaniya za ta mayar ba zai mata daɗi ba a wani harin bindiga na ƙuna bakin wake da aka kai a arewa maso yammacin pakistan sun ya halaka akalla mutum goma ciki hadda jami'an tsaro kana ya jikkata wasu sama da talatin shugaban 'yan sandan birnin yankin da ake kira dera ismail khan salim riyas ya faɗa mani ma labarai cewa wani gungun mutane hudu dauke da makamai ne suka kai harin akan babura da safiyar yau lahadi inda suka buɗe wuta a wani shingen bincike har suka kashe 'yan sanda biyu sannan daga baya wani ɗan kunna bakin wake wanda ya yi shigar burtu da hijabi ya tarwatsa kansa a kofar shiga asibitin da aka kai waɗanda suka jikkata a harin farko inda anan ma wasu ƙarin mutane suka mutu jami'an lafiya a nan amurka sun ce tsananin zafin da ya mai wasu yankunan kasar ya taimaka wajen mutuwar mutum akalla shida kafofin yada labarai da dama sun ce an samu mace-mace ne a jihohin maryland arizona da arkansas To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau, Jonah Cummins, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.